mata. shirinmu na nishadi ba dai bako murya ba ce mai sauraro ya saba jin wannan murya. Na'am. To sai ki gaya mai sauraro suna. To mai sauraro assalamu alaikum sunana Jamila Ado mai wuka. Malama Jamila. Na'am. an san ki kina an san ki da waka ki ya ce a wata hira da muka yi da ke sai kika nuna sha'awar cewa mm. kina sa ran zaki fara zaki fito a wani fim su go na'am gaskiya ne na aka kwana to gaskiya da da ina ra'ayin fim amma yanzu kuma na canja ra'ayina na ga yin fim din ma bai da amfani gare ni saboda me ba shi da amfani gare ni saboda a lokacin da na so fim din da na so in samu damar na yi ban samu damar ba a yanzu kuma gani nake sai saboda yanayin fim ba za ki haɗa da da na yanzu ba mm. da an fi irin abubuwa na al'adu na gargajiya ki ga an nuna yarinya ta shiga ƙauye a ƙauye take amma yanzu fina-finan yanzu an fi yin shi akan soyayya komai soyayya sai na ga ma abin ya fita daga raina ba kya son soyayya amma ta nake waƙoƙin da kike shi ma mafi yawa aini ta soyayya ce eh gwara waka zaki waka amma ba a san fuskan ki ba in dai ba sakin bidiyon ki kika yi ba amma in kika yi waka za a ta jin murya amma ba a san waye ba amma amma kin ga fim kuma ka fito a soyayya wani zai ta ganin ai kai komai a soyayya za a yi ta nuna kai ku ba za ku yi abin da zai ja hankali irin na al'adu na gargajiya ba kuma duba da cewa a lokacin da na so fim lokacin idan mutane bai bude ba sosai to amma da kike ta cewa idan muka hira da ke ba a fi shekara daya ba eh ba a fi shekara daya ba amma kika lura ke ma da shekaran baya da na yanzu ki ga yan fim sababbi wanda ta ga idan su yawa sababbin fuskoki yanayin su ma da ake fim sai daga ma yanzu fim din ma ba kamar da ni aka furdu din shiga lokacin fim ki ga ba kowa ma ake ake bari ba amma yanzu kowa da kowa yake yana ta fim abin ma ya zama shinkafa da wake kawai na canza ra'ayi na ga fim din mun kai fim din ma zubin ba shi da amfani gwara kawai ka tsaya a waka to amma har yanzu ai kan samu wasu da suke yin fina-finai na da na kuma al'ada wanda yake nuna al'ada da sauransu mm, to akwai wannan amma ni gaskiya akwai wani abu da a lokacin da idan kana bukatar abu in lokacin ya wuce sai ga abin ya fita daga ranka a takaice dai ya fita daga ranki gaskiya ya fita daga ranki to ina labarin waka to waka ma ina yi amma yanzu waka ma na canza mata salo to wani irin salo aka koma eh yanzu waka gaskiya ni ban cika yi wa kowa ba kin ga na fi yin wakar biki wakar siyasa waƙoƙin duk wani harka fim ne waƙa su wannan duk na daina yin ta kawai yanzu. Ce dai yanzu kin dai koma yar kasuwa inda <laughs> eh ni yanzu hankali na fi karkata akan business na hakuna da harkar irin industry din na na fi son harkar business ina in ta harkar business ya fi min. Wato sai da sayarwa? Eh in ringa oda kaya in kawo su da kasashe kaza in kawo su daga gari kaza in ringa sai da su na fi son wannan bana son irin harkar waƙa tunda na dan yi ta na marmari to tunda Allah ya na gode masa na dan samu abun da zan samu kuma ka dan samu suna daidai gwargwado to sai ka yi fatan ka ringa business ka samu kai auren ka ci gaba kana sarrafa oh, ayyukan ka. Wakar makin daina ta kenan. Waka na daina ta gaskiya ita. ka daina waka. <laughs> Ina ga waka ba a April din nan ma na canza ra'ayi kawai na gana na daina yi. A cikin wannan watan. Cikin wannan watan kawai na canza. Kin daina yanzu idan aka kike ji mu aka ce ki zaki mana waka ka. <laughs> Eh ai shine nace miki zan dinga yi amma ba kowanne waka ba. Hmm. Na canza salo. Waka inda kaga nayi wa mutum waka to ka kai ka kai. Hmm. Ne maka waka saboda yanzu waka ma na zubin sai ga ka gaji da ita. Hmm. ke kanki wani zama akwai lokacin da daga kina son ki aiki wani zama kina kina buƙatar hutawa yanzu mai sauraro yana sauraron ki zai ce lalle eh, Hajiya Jamila mai wuka kuɗi sun zaune daga ta waka <laughs> ba su she da ba <laughs> ba su she da ba ina so amma wakan ne akwai in kin ga kamar kullun kana ta buƙatar waka amma yanzu sai in ga ba kowa kai waka ba akwai waka da za a kawo maka wanda ta fi ma'ana sai ka yi ta in baka taɓa wa ba amma ni waka yanzu na ɗan rage ta gaskiya yanzu ba ta ɗan raina sosai ban da ma lokacin yin ta. To yanzu dai za a yi an ce masu iya magana kan ce tuna baya. Mm. A cikin waƙoƙin ki waɗanda aka san ki da su zaki iya rera mana wata? Hmm, akwai waka ta ta gaɗa nan da ita ce bakan da biyan mutane wanda an sha suka sa a talabijin a gidajen rediyo a gidajen tv a rera mana to <laughs> a ya yaraye a ya yaraye in mata da samari sai ku taso ai raye, mai wakar gadar ku ce ku taso ai raye. yau dai ga ku a dandalin jamila mai wuka ga waka ta asayyaru ga waka ta asayyar ga yan mata a dandali ga yan mata a dandali duk wannan zakin waka sai aka daina ta <laughs> Allah ina da yada ta kana ga yanzu me za a ce wa masoya to masoya ina godiya ina musu fatan alkhairi a duk inda suke kuma Allah ya bamu nasara akan abin da muka sa gaba to muna godiya ni ma ina godiya baraka bashir dandalin VOA e.